Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau litinin shida ga watan daya na sabuwar shekarar 2020. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Hafiz koko Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Mutane da dama suka taru a Tehran babban birnin kasar Iran yau litinin da nuna juyayin mutuwar Janar Qasim Soleimani. Kungiyar kasashe uku da ake kira E3 sun yi kira ga Iran da ta mutunta yarjejeniyar nukiliyar 2015. Sannan harin da kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab suka kai a wani sansanin soja a Kenya ya hallaka ma'aikatan tsaron Amurka uku. kanin labaran kenan to ganin zuwa yanzu babu alamar zaman ɗarɗar a najeriya da buƙatar matakin gaggawar da rundunar 'yan sandan ƙasar ta ɗauka saboda rikicin amurka da iran irin wannan abubuwan yana iya tasowa daga baya saboda mabiya saboda haka kaga ya kamata a ce kafin abu ya taso a gargaɗe su a ja musu kunne. To, za kuma a ji ci gaban hirarrakin da muka yi da Farfesa Usman Bugaje daga Najeriya da kuma Farfesa Jibu Hammani daga Nijar kan wato wannan karce kasa da Amurka da Iran ke yi da kuma yiwuwar su buga ko akasin haka. Kamar kowace ranar Litini, Yusuf Aliyu Harande na tafa shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci. Mutane da dama sun taru a Tehran babban birnin ƙasar Iran yau Litinin da nuna juyayin mutuwar Janar Qasim sulaimani. yayin da wanda ya maye gurbinsa ya sha alwashin daukan fansa ga harin amurka da ya hallaka shi a kuma daidai lokacin da shugaban amurka donald trump ke barazanar kai hari kan wuraren tarihin iran idan har iran din ta mayar da martani an kyale su su kashe mutanenmu da azabtar da su da kuma dasa babamai a gefen hanya da suke hallaka mutanenmu kana mu ba mu da ikon kai hari kan cibiyar al'adunsu hakan ba za ta yiwu ba in ji shugaba trump yayin wata ganawa da ya da manema labaru a cikin jirgin air force one a daren jiya lahadi kakakin majalisar wakilan ta amurka nancy pelosi ta faɗa a cikin wata sanarwa a cikin wata wasiƙa da ta tura abokanan aikinta na ɓangaren jam'iyyar democrat cewa majalisar za ta ɗauki wata matsaya kan yadda za su rage ƙarfin ikon da shugaban yake da shi kan ɗaukan wani matakin soji akan iran Pelosi ta kwatanta eh, harin na makon da ya gabata a matsayin takalar fada, kana ta kuma ce zai jefa dakarun Amurka cikin hadari ya kuma ƙara rura wutar takaddamar da ke tsakanin Amurka da Iran. A wani labarin kuma kungiyar kasashe uku da ake kira E3 da suka hada da Faransa, Birtaniya da kuma Jamus sun yi kira ga Iran da ta mutunta yarjejeniyar a nukiliyar 2015 da aka kulla tare da wasu manyan kasashen duniya kana ta kaucewa ta da hankali biyo bayan kashe babban janar ɗin Iran da dakarun Amurka suka yi. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da aka fitar a yau Litinin, Kasashen kungiyar tarayyar Turai uku da suka rattaba hannu akan yarjejeniyar nukiliyar sun jaddada muhimmancin a kwantar da hankali a Iraki da Iran. Kana sun yi kira da su haɗa ƙarfi da karfe don yaƙi da kungiyar IS. Cikin sanarwar kungiyar ta E3 ta kuma ce muna sake jaddada aniyar mu ta ci gaba da yakar kungiyar IS wanda shine babban abin da muka saka a gaba yana da muhimmanci mu ci gaba da haɗin kanmu a wannan yakin muna kira ga hukumomin Iraki da su gaba da ba da dukkan goyon baya da ake bukata don haɗin kanmu. Wasu ma'aikatan ma'aikatar tsaron Amurka uku ne suka mutu yayin da kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab suka kai hari a wani sansanin soji da jami'an yaƙi da ta'addanci na Amurka suke amfani da shi a Kenya a ranar Lahadi da yamma. A cewar sojojin harin na filin tashin jirage da ke Mandibai ya kuma lalata jiragen saman Amurka da dama da kuma motoci kafin a dakile shi. wannan harin da kungiyar ta al-shabab mai alaka da kungiyar al-qaida ta kai shine hari na farko da aka taba kaiwa a kan dakarun amurka a gabashin afirka between 4 and 5 there was that attack at that military base that airstrip Daya eh, daga cikin dakarun Kenya mai suna Irungu Makari kenan yake cewa a tsakanin karfe hudu da biyar aka kai harin kan sansanin sojin an yi ta artabu tsakanin sojojinmu da maharan har zuwa karfe shida amma yanzu al'amura sun lafa. Mai magana da yawun rundunar sojin Kenya ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa an kashe mahara biyar tuni dai kungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab da ke Somalia ta ɗauki alhakin kai wannan harin. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Australia tana ci gaba da kokarin kashe wutar daji da ta laƙume miliyoyin kadada ko hekta-hekta a jihohi uku. An samu kadawar iska kaɗan ta kuma da kuma yanayi mai sanyi a jiya Lahadi da ya samar da ɗan sauƙi daga wutar da ma'aikatan kashe gobara suke ta ƙoƙarin kashewa cikin tsawon makonni da suka gabata. dubban mutane suna zaune a sansanoni da aka kiyasta gidaje dubu biyu sun lalace kana mutane ashirin da hudu suka mutu tun lokacin da gobarar ta fara Uh, the amount of times I've packed all my belongings in the car or tried to get it out, you know what I mean? And Gaskiya muna cikin damuwa sosai adadin lokacin da muka ɗauka kafin mu haɗa kayan mu a cikin mota ko fitar da su waje ka san abin da nake nufi ka ɗauki yaranka zuwa wani wuri can yanzu haka za mu bar gidanmu wanda ba mu san har zuwa tsawon wani lokaci ba kuma ba mu san me ke faruwa ba da kuma yadda lamarin zai yi muni ba gaskiya akwai damuwa fim ɗin 1917 da na Once Upon a Time in Hollywood sun samu kyaututtuka mafiya tsoka a bikin karrama ayyukan haɗa fina-finai na Golden Globes da aka yi a birnin Los Angeles da ke nan Amurka. wannan karramawar da fina-finan suka samu a bikin wanda aka yi a jiya lahadi na nufin akwai yiwuwar su samu lambobin yabo a bikin oscar da za a yi a watan gobe Shi dai fim ɗin 1917 wanda Sam Mendes ɗan ƙasar Birtaniya ya bada umarni wanda kuma dandalin ah, haɗa fina-finai na Universal Pictures ya shirya ya samu lambar yabo ne a rukunin kyawun hotuna. Shi kuwa Once Upon a Time in Hollywood wanda Quentin Tarantino ah, ya haɗa ya samu tasa lambar yaban ne a rukunin fina-finan ban dariya da na wake-wake. 1917 fim ne da ya mayar da hankali kan irin wahalhalun da wasu sojojin Birtaniya biyu suka fuskanta a lokacin yakin duniya na ɗaya, shi kuwa Once Upon a Time. In... Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a ci gaba da ɗaukar matakan tsaro da ƙasashen duniya ke yi sanadiyar karce ƙasa da gurnani da Amurka da Iran ke ta yi. Ita ma Najeriya ƙasar da ke da ɗumbin jama'a da kuma ma'abuta aƙidoji daban-daban ta ɗau mataki. Ga wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina da cikakken rahoton. rundunar 'yan sandan birnin abuja ta kara samar da karin jami'anta a sassan birnin daban-daban inda kuma aka giggirke motocin 'yan sandan kwantar da tarzoma a birnin wannan ya biyo bayan umarnin da sofeta janar 'yan sandan kasar ya bayar bisa wani rahoton sirri da suka samu ne cewar wasu masu kare muradin akidar kasar iran na tsara tayar da hankali da ma zanga-zanga saboda kashe wani janar din sojan kasar iran din da amurka ta yi a bayan nan a tsakiyar birnin abuja na tambayi wani mazaunin birnin ko anya ya lura da alamar zaman ɗarɗar sunana alhassan shaibu minista to gaskiya ni dai a birnin abuja ban gani ba kuma ban ji labari ba To amma ya kake daukan wannan gargaɗi da shugaban 'yan sandan Najeriya yayi? Wannan shine daidai. Saboda me? Saboda ya kamata a ce ma'aikaci ya san aikin shi. Ba don komai ba kwa su suna da masaniyar dukkan irin wani abubuwan yana iya tasowa daga baya. Saboda mabiya. Saboda haka kaga ya kamata a ce kafin abu ya taso a gargaɗe su a ja musu kunne. a cewar masanin tsaro dr kabiru adamu wannan mataki da shugaban 'yan sandan najeriya ya ɗauka ya zo lokacin da ya dace Uh, za ka iya tunawa a shekaru kusan uh, uku ko hudu da a baya akwai wani shugaban wannan hezbollah wadda ke kasar lebanon wanda aka kama yana shirin ya je ya karba passport ya canza kamannu da niyyar ya zo nan nigeria aka kama shi na gani a kasar egypt ne to kaga irin wayannan akwai alamomi da ke cewa lalle uh, irin wayannan kungiyoyi da ke goyon bayan aƙida ita iran suna da kusan makafa da kuma dama na su amfani da Najeriya su dau uh, su yi wata wani mataki da suke son su dauka to lalle shirin wannan shiri da ita rundunar Najeriya ta yi shiri ne mai kyau ko da ba ga yan sandan Dr. Kabiru Adamu ya ce akwai bukatar su ma sauran jami'an tsaro su zamto cikin damara to karya zan ita hukumar 'yan sanda ko na 'yan sanda ita ce kadai za ta yi irin wannan mataki duka bangarorin tsaro ya kamata su haɗa kai don irin bayanai da za a tattara wadda zai nuna shirin da ita kasar iran da magoya bayan aƙidar ta za su yi shine zai taimaka ma ɗan 'yan sandan misali akwai wannan hukuma ta nia da ma duk wata hukuma da ke da hannu a cikin yadda ake gudanar da tsaro a nigeria to sai ya kamata su hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida hassan To har yanzu kan wannan batu na tankiya da ji wa juna da ake yi tsakanin Amurka da Iran. Idan an tuna mun gabatar muku da fashin bakin Farfesa Jibu Hamani daga Nijar da kuma Farfesa Usman Bugaje daga Najeriya. A ci gaba da hirar, Farfesa Bugaje zai dora ne daga inda yake magana kan dusashewar da ya ce tasirin Amurka na yi. Ba ita kuma Amurka yanzu alkadarinta ƙasa yake yi, tattalin arzikinta da abubuwan da ta mallaka ai ba mai mallakar su amma yanzu ko china ta ishe ta ba ma san a ce an yi rikici amma ai ta ga rikicin da ake na tattalin arziki mm. ko kai da rikici na yaki mm. fada da makamai to ba ma fata haka zai don in hakan ya faru ba america da china ka za su sha wahala ba kusan kowa a duniya domin duniya ta tsinkewa take kullum mm. tana ƙara matsuwa tana ƙara wato alaƙar kasashe da jama'a a yake in wata wani abu ya taɓa wani ɓangare na duniya to zai shafi ko ina. Hmm. Sai ba a fata haka ya faru amma shi wannan take-taken da ake yana iya da Allah ya kiyaye ya zama wani babban yaƙi da zai ja wasu wasu mutane wani ɓangare domin ne ka tuna kwanan nan a Malaysia da Iran da Malaysia da turkiyya. da qatar da uzbekistan duk sun haɗu ɗaya daga cikin abubuwan da suka yarda za su juna shi ne za su taimaka ma juna a wajen tsere-tsere na kayan yaƙi. Hmm. to duk da yake abin nan yanzu aka fara shi amma kaga wannan zai ƙara sa waɗannan ƙasashen su ƙara jindira kuma zai iya sawa tun yanzu sauran ƙasashen ko ba su faɗa a fili ba su fara kai gudunmuwa. Mm. To, kaga irin wannan ne sai wannan ya ja wancan wancan ya ja wancan sai ka ja an haɗa yaƙi da wani ƙasashe guda biyu na duniya. To, Farfesa, baya ga waɗannan dalilai da ka zayyana Kana ganin kawancen Amurka da Saudiya da kuma Isra'ila waɗanda dukkaninsu ana ganin ba su ƙaunar eh, ƙasar Iran ta mallaki makamin nukiliya na tasiri a rikicin da ke faruwa tsakanin Amurka da Iran ɗin? eh wannan dan ai shi ne kamar tushen maganar oh. kuma in ka tuna ainihin yahu ya zo a majalisar ɗinkin duniya ina jin shekara biyu ko uku da suka wuce yana tsoratar da dukkan ƙasashen cewa da an ba iran rata ko ya yake za ta je ta kai da amma ai da kwai kasashe na duniya irin su rasha irin su china da sun mallaki irin waɗannan makaman oh. kuma suna mu'amala da iran saboda haka yanzu ya kamata da ita america da isra'il su gane cewa fa jiya ba yau ba yadda da suke yin nan su cika ransu ba babbaka a da a rasa yanzu a su to fa abubuwa sun canza hmm. ya kamata su gane ba za a kyale su ci gaba da irin irin waɗannan abubuwa ba abinda muke fatan da za su yi su koma kamar sauran ƙasashe su to jama'a yanzu da al'amari ya canza ya za mu haɓaka mu tunkari bala'in da ke faɗa mai ƙasar duniya duka baki ɗaya kamar wannan canjin yanayin yadda ake magana mm. shi ya kamata a ce ana yi ya za mu tunkari fatara da talauci domin fatara talaucin nan kar ka ga kai ƙasar ka baka da su a'a idan wata ƙasar ta so, kai ba za ka zai na lafiya ba Profesa Usman Bugaje daga Najeriya kenan ke tsokaci kan sa'insar Amurka da Iran. Shi ko profesa Jibu Hammani daga Nijar ya ɗora ne daga inda yake ja da uzurin da Amurka ta bayar na kashe Kasim Suleimani da cewa. Ina jin dai wannan duk faɗi ne sun samu dai labarin General Suleiman ya je Iraq sun samu wannan labarin suka so su yi abin amfani da wannan labarin su kashe shi don sun san matsayin shi cikin harkokin yaƙi na iran kamar shi ne kwakwalwarsu eh, kuwa abin da ya shahi yaƙi to eh, profesa kana ganin ƙawancen amurka da saudiya da kuma isra'ila waɗanda dukkaninsu ba su son iran ta mallaki makaman nukiliya kana ganin na tasiri a rikicin da ke faruwa tsakanin amurka da iran a a kukaɗan abun da ya shafi saudiya da ke damu amurkan ne saudiya man feturkin nasu yawancin shi yana cin ƙasa ƙasar saudiya kuma yawancin rijiyoyin man fetur na inda na bangare na shi'a ne mutanen da nan mutanen saudiya ne amma 'yan shi'a ne wato kenan ana tsoron alaka su da iran hmm. abin da ya shafi eh, israel saboda karhin da yahudawa suke cikin amerika hmm. amma in ba haka nan ba in ba don wannan ba israel mutum ke kama amerika hmm. kama sai dai tana da mutane wanda ke abin da suna da iko suna da karfin iko cikin cikin amerika kuma saudiya ita da kanta ba za ta yarda ba yaƙi ya ɓarke ba za ta yarda don saboda in yaƙi ya ɓarke saudiya kuma an ƙare da ita oh. don saboda iraniyan kamar trump shi da kanshi ya ce ma saudiyan kuma gabansu oh. ya je ya ce musu in inda ba dan mu ba da yakin iran zai kawo muku ba zai iko kwana bakwai ba da mamaye kasar nan taku oh. kenan su saudiyan sun san in yaƙi ya ɓarke ta ta ƙare. kazalika yan imara. Oh. To, Profesa, kana ganin wannan harin na iya nasaba da wani yunkuri na shugaba Trump na karkatar da hankulan mutane daga rigimar tsige shi? Yana wa amma dai ga abin da mutane ke faɗi kun ba yau ba, oh. shi son yake shi son yake in lokacin zabe ya zo na biyu eh, amurkawa su dube shi kamar wanda ya kawo zaman lafiya cikin ƙasa. Oh. ya maido sojojin amurka da oh. eh, ke waje ya mazo su gida abinda alkolin da ya ɗauka wajen su kenan ko shi ya haifa a ce mutum ne wanda ya kawo mu kasar su zaman lafiya to amma ka san da shi yaƙi da aka ce an san faruwar shi amma ba a san ƙarshen shi ba yawa Profesa kana ganin wani mataki za ka so Amurka ta ɗauka a maimakon kai wannan harin idan iran ah, na mata barazana kamar yadda ta yi ikirari in iran ta kai hari bisa ga sansanin amurka wanda ke kwatar eh, mm, ko wasu ko na mm. tilis ne tilis ne amurka su mar da makani mm. sannan kuma yaki zai barke gaba da amma in wata hanya ce ta ɗauka kamar ta kashe wani ko wasu cikin generalizikin abin na mayakan amurka wannan ina ganin ina ganin za su bari abun ya wuce shi ina Profesa Jibu Hamani daga Nijar ke fashin baki kan rikicin Amurka da Iran. To karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe goma ne da kusan minti goma sha biyar ko sha hudu agogon Washington da kewaye. To yanzu za mu za ku a gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu sauraron mu da yammacin wannan litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro masu iya magana dai kan ce, daɗina da gobe saurin zuwa. yau ga shi Allah ya kawo mu ƙarshen wannan shekara ta dubu biyu da goma sha tara, wanda shirin nan ya duba abubuwa da dama da suka shafi ilimi a ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya. A yau za mu duba wasu kaɗan daga cikinsu da kuma fatar jama'a sun ga sauyi akan alƙawulla da mahukunta suka yi ko dai na ingantawa ko kuma na samar da mafita na dindindin. mun dai fara shekarar ne da wata matsala da ta kunno kai a jamhuriyar Nijar. Makarantu kimanin 31 ne gwamnatin ta Nijar ta bada sanarwar rufewa bayan da binciken takardun izinin kafawa da na buɗe makarantu masu zaman kansu ya gano su da rashin cike wasu muhimman sharuɗan da ke tabbatar da halaccinsu. Kamar yadda shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi a matakin firamare Malam Ashana Hima ke gaya wa manema labarai. Kan ka buɗe makaranta mai zaman kanta kana yin takardu na ka a baka izini na harko wanda aka ce ma a karya shi a turanci ce haka nan in ka cika ka'idodin nan a na inda za ka fara wallafa kamar ka fara aikin to ciki wannan akwai wanda ba su takarda ko dai haka dai suka yi abu suka buɗa. Matakin hukumomin wanne ya bayyana a wani lokacin da aka shafe watanni uku na farko daga cikin watanni tara na shekarar karatu wani abu ne da jami'in kare hakkin jama'a akan sha'anin ilimi a Rufa'i Lawan Sallau ke ganin zai haddasa cikas wa karatun dubban yara. A rihe gaba ɗaya daɗa ɗan talaka ya gaba ne sun ce takardu a su ba. In baka yi takarda ba ai akwai hanyoyi wanda ake bi. Kai wane mun baka wa'adi nan da wata guda. in baka cika takardar ka ba muna iya mure ya kamata shugaban ƙasa ya yi magana bisa wannan lamari a najeriya kuwa an samar da wani shiri ne don inganta rayuwar wasu marasa galihu Hukumar kula da gidajen yari ta ƙasa ita ce ta ƙirƙiro wannan shiri na horar da fursunoni a sana'o'in hannu tare da ilmantar da su saboda su samu karɓo a cikin al'umma bayan sun kammala wa'adinsu a gidan yari. Babban jami'i mai kula da hukumar Jafar Ahmed ya yi min ƙarin haske. To sai muka ga ah, to ai akwai kuma waɗanda suke son su yi makaranta. Akwai waɗanda ya zan suna makaranta din. Bari mu ba su dama su ma su yi makarantar. To sai muka fara adult education na yaƙi da jafirci. daga nan sai muka fara na junior secondary school sai muka fara kuma na secondary school babba wadda za su kare da waye ko neko to alhamdulillah kuma sai ga national open university ta zo da national open university ta zo sai ta ba da damar cewa kana zaune a gidanka kai wannan abu so ashe kenan ko wanda ke zaune gidan yari yana da damar ya zo ya wannan ai karatu to sai muka fito da wannan tsari da haɗin gwiwar national open university sai muka kafa to alhamdulillahi yau muna da santa guda goma kuma za mu ƙara wasu amma muna da ɗalibai fiye da 465 waɗanda ke yin fannoni iri-iri na digiri muna da mutum wajen 23 waɗanda ke uh, sama na digiri na farko akwai wanda ke digir da digirgir mutum ɗaya. duk dai a najeriya matsalar almajiranci ta yi ƙaurin suna yau ina aka kwana farko dai abin da ya shafi karatun allo wani tsari ne da ake da shi wanda asalin tsarin manufar tana da kyau manufar shi ne ya za a yi yara su samu hadda ta alkur'ani mai girma to hadda alkur'ani mai girma kuma abu ne mai daraja cikin addinin musulunci Qur'ani mai girma ya kwadaitar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a hadisai masu yawa ya nuna daraja da falala ta mahaddacin alkur'ani mai girma sannan addinin musulunci ya nuna iyaye da suka tsaya ‘ya'yansu suka samu karatun alkur'ani mai girma wato su kansu iyayen sai sun ci albarkar wannan karatu da 'ya'yansu suka yi a ranar tashin alkiyama cewa za a zo da mahaifin mahaddacin alkur'ani mai girma da mahaifiyarsa ranar tashin alkiyama allah zai sa a sa musu alkyabba ta haske a kawo wani kambe na zinari a sa musu an girmama su an musu sarauta a gaban taron duniya gaba daya saboda kawai ɗansu ya haddace alkur'ani mai girma to shi tsarin karatun allo wato manufar asali manufar mai kyau ce shine manufar ana so yaro ya haddace alkur'ani mai girma uba yana kishin hadda alkur'ani mai girma to amma inda aka samu kuskure shine a baya zaka ga yara da suka yi haddan alkur'ani mai girma mafi yawa suna farawa ne a wajen iyayensu maza wasu masu fara a wajen iyayensu mata daga nan su ci gaba da yi a wajen malumansu idan wani dalili ya sa za a ɗauki yaro a kai shi wani wuri ya je karatu za a ga akwai wata alaƙa da kuma ɗaukan matakin yadda yaron zai zama ya yi karatun cikin mutunci ba tare da ya yi karatun cikin halin da zai iya jefa hatta tarbiyyar yaron a cikin hatsari ba. A kasar Ghana kuwa abin sai san barka gwamnatin da muke kan ga ya promise kama mm, in allah ya sa aka yi aka vote mishi ya zo ya ba da opportunity kowane yaro a cikin ghana ya iya ya samu education free without a pesuwa da zai biya wai ya biya ma government for school fees saboda wannan duk al'umma gaba da ka taru aka vote mishi shi allah ya sa ya samu nasara da kuma ya samu nasara jiki kun Allah da Allah ya tanye shi shi ya go ahead ya implementing free education from basic education to the secondary level that is senior high secondary school Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a cikin wannan shekarar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu shekara ta dubu biyu da ashirin. za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Babban abin fata a nan shi ne, waɗannan alƙawula da mukunta suka yi a cikin wannan shekarar sun samu cika su kuwa? Yanzu an bar al'umma da alƙalanci. Yanzu a madadin wakilan muryar Amurka da ke Najeriya, Nijar da ma ƙasar Ghana. Muna muku fatan Allah ya sa sabuwar shekarar tafi wannan ta dubu biyu da goma sha tara. da fatar alkhairin da ke ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi a gare mu baki ɗaya amin. Godiya ta musamman ga Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. a maza da mata don To gaida Yusuf, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Hussaini Abba Dambam ya ce salamu alaikum ku gaya wa ƙasar Iran da Amurka cewa ya kamata su zauna da juna lafiya ta hanyar yin sulhu tsakaninsu domin ita fitina farkonta aka sani ba a san ta ba kuma duk abin da zaman lafiya bai kawo ba tashin hankali ba zai kawo shi ba. Sakonmu na gaba haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sani mai lange-lange yalwa da Aliyu Usman taka lafiya suka ce muna yi wa 'yan makaranta fatar komawa makaranta lafiya a yau Litinin bayan hutun Kirsimeti da na sabuwar shekara. Da fatan Allah ya bai wa iyaye halin biyawa 'ya'yansu kuɗin makaranta. Daga nan sai sako daga Alhaji Umar Forever gashua ya ce Salam VOA Hausa. kashe sojoji amurka uku da al-shabab ta kasar somaliya ta yi a wani sansanin amurka da ke kasar kenya abin bakin ciki ne da takaici ya allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya sai kuma sakonmu na karshe da ya fito daga isa lawan girgir ya ce matakin da shugaba buhari ya dauka na hana duk wani jami'in gwamnati fita kasar waje domin neman magani ya dace matuka amma fa ya kamata shugaba buhari ya nuna misali sai sauran su bi sahu to jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku godiya muke yi To a gaishe yanzu kuma mun zo ga shirinmu na karshe wato labaran duniya an manfa a takaice. Mutane da dama sun taru a Tehran babban birnin ƙasar Iran yau Litinin da nuna juyayin mutuwar Janar Qasim Soleimani yayin da wanda ya maye gurbinsa ya sha alwashin ɗaukan fansa ga harin Amurka da ya hallaka shi. A kuma daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ke barazanar kai hari kan wuraren tarihin Iran idan har Iran ɗin ta mayar da martani. A wani labarin kuma kungiyar kasashe uku da ake kira E3 da suka hada da Faransa, Birtaniya da kuma Jamus sun yi kira ga Iran da ta mutunta yarjejeniyar nukiliyar 2015 da aka kulla tare da wasu manyan kasashen duniya. Kana ta kaucewa ta da hankali biyu bayan kashe wani babban janar ɗin Iran da dakarun Amurka suka yi. Wasu ma'aikatan ma'aikatan tsaron Amurka uku suka mutu yayin da kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab suka kai hari a wani sansanin soji da jami'an yaƙi da ta'addancin Amurka suke amfani da shi a Kenya. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗinsa sai kuma a dakar shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Lathas Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniya mana wannan lokacin na Shuan Kale ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da daddare lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayinku kan tankiyar da ke tsakanin Amurka da Iran. Wasalam.